haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran da farko ga muhimman kanin nasu. hannun shigo da kayaki zuwa nijar daga kasar benin an ɗage shi bisa umarnin shugabannin tashar ruwan kotonu shugaban kungiyar 'yan kasuwa na masu shigo da fitar da kayaki ta nijar ya tsokaci kan wannan mataki sai kuma 'yan kasuwa a tesawa da ke fama da sace-sace da dare sun bayyana dalilan da ke hana su kai kara wajen 'yan sanda akwai mu da karin bayani a cikin shirin mu kuma na musamman za mu je da ku jihar gote inda matsalar saran itace ke kawo raguwar albarkatun muhallin halittu a cewar jami'an kare muhalli. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya hukumar tashar ruwan kutunu ta hanyar wata wasiƙa ta ranar 27 ga watan Disambar shekara ta 2023 sun ɗauki niyyar ɗage hannun fitar da kayayyaki zuwa ƙasar Nijar. A cewar Alhaji Dan Maraɗi shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kayayyaki ta ƙasa matsalar ta fi damuwar ƙasar Benin fiye da Nijar. Dama mu mun daɗe da cewa ke wannan matakin da benin ta ɗauka ta ɗauke shi ne ido rihe sanin kowa ne cewa da eh, mashiga kuɗi ta trezorkin benin don babban mashiga kuɗin su shine ta ta port din mu yan Niger mu ne muka yi aiki da wannan port ne da wannan aikin ya tsaya sai suka gani da kansu cewa wallahi in su yi hankali ba trezorkin su ya bushe kak sun yi mu shan wahala lalle mu dukiyar mu ce kayan mu ne ka gane ko muna fito da wasu kayayyakin ta wasu hanyoyi daban togo kaga kenan eh, benin ta ga tana nan tana faduwa tana ganin in ta rasa mu shikenan ko ina ganin ita sai dai da Allah yi kuma ba za a koma hidima ba sai an koma an zamna an shishirya bisa ga wasu wasu matakai waɗanda mu nan gaba za mu zana su waɗanda suke suna gyara mu Idan buku manta ba wato a cikin 'yan kwanakin da suka wuce kunshi mataimakin kwamishinan 'yan sanda na Tesawa da ke maganar sace-sace da dare a wannan lokaci na ɗari. Jami'in ya bayyana cewa mutane ba su kawo ƙara. Wakilinmu ya hiranta da wasu daga cikin 'yan kasuwar da ya tambaye su dalilin me yasa ba su kai ƙara a cikin rahoton Iliya Mumuni. abin da sa ga mutane ba sa kai koken amsu sata kaza amsu sata kaza kamar mutane tsoron barayin ne suke saboda sai ka kai koken shi barawan in ka kama shi ko kuma abu da in ya kasance kun je harkar da shi sai ana tambaye shi wai ka bige shi ko ka mai wani abu wanda dai illa ne shi kuma kaga shi ne ya shiga zai maka illa ba amma in ka mai wata illa sai a ce wai kama kanka shari'a to mu wani abin shine har yanzu mutanen karkara da na birni maka yana ɗaya mu kai mu dai koken mu duk in aka tuce mu kai wajen magabata ba sha mu mu saboda an taba zuwa aka kolan mu dabba da muka je sai aka ce ai wannan abu bar mu Allah kuma sa'an ne mu nan cin gari aka ci ta Kamfen rarraba magunguna ga yara domin yaƙi da tsutsar ciki wannan kamfi ya kammala bayan kwanaki biyar Usman Abdulmumini mai kula da watsa labaru a Liktar Takwani ya yi wa Usman arzika ƙarin haske. Eh, abin da muke so a ce an ba ma yaro 90 bisa ɗari wannan maganin na rigakafin dundumi da magani wanda ke kashe tsutsar ciki kuma da ma albendazol amma alhamdulillah sai muka cimma eh, da alƙalumin mu kai tis'in da biyar ta ga ke na hannu haura da biyar bisa kan abin da muke muka yi hange can albendazol kin nan magani ne wanda yake kashe tsutsar ciki don mun san yara kan kankana wanda su shekara biyar kin nan ba suna fama da tsutsotsin ciki sosai shi ke sa su wani yanayi ma na tamuwa da irin mutu zan ka gani alhamdulillah sai aka hito ana musu wangar rigakafi aka samu haɗin kan uwaye an muka cimma wannan ƙuduri wurin awon yara kankana ana ci gaba kuma da ba da wannan sanadarin na vitamin a kuma da na albendazole in Allah ya so To tsakan harkar kiwon lafiya inda a jihar Gaya ta samu motar ɗaukar 'yan malati da gwamnatin Nijar ta bada a matsayin taimako. Motar za ta taimakawa sosai wajen rage mace-macen mata masu juna biyu cikin jihar da kuma warar matsalar kan 'yan likita wato kai mutane likita. Mu saurari wasu daga cikin al'ummar Gaya da ke bayyana farin cikin su a cikin rahoton Fadal Alu. Mota ɗauka marasa lafiya ta zo muna lokacin da akwai bukatar Babban mu shine mace-macen mata wajen haihuwa wanda ɗaya daga cikin silar shi shine latti wani lokaci akwai buƙatar a kai mace a cikin gaggawa babu mota. Wannan motar za ta magance muna matsalar da muke fama da ita. Wallahi mun gode wannan motar agaji da mutan ga yake gani abun alheri ne idan mutum bai da lafiya an ɗauke shi a kai shi ko ma haifuwa ne an kai ka mun gode mun gode mutanen gaya gaskiya mun gode kina sai mu ce gaskiya muna gode ma shugabanni da wannan kokari kuma Allah ya sa wannan abun zai ci gaba ta yadda za a taimaka ma likita dole in ana son a samu ci gaba ga ƙasa kowace kasa ce duniya dole sai ya zan fannin lahiya shine za a sa gaba A wannan lokaci na sanhi a ƙasar Nijar dabbobi na fama da matsaloli dalilin cutukan da ke addabar su. A difa a misali dabbobi ba su tsira ba su ma cutuka da dama ne aka yi rajista a wannan lokaci. In ji Halidu, daraktan Kyo na difa a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. ina ce muku pes de petit nan pes da pitirim nan kin nan shine mai kashe muna bisashe da yawa majina da zawo yake yi ga bisashe maganin shi yana nan maganin shi shaushawa ke a rigakahi yanzu da muka fara muna so ko menene a kawo muna su za mu yi musu allura don mu cira bayan wannan akwai na shanu shanu akwai na kumfanin da yake muku yi kokari a yi mishi allura bayan wannan akwai na rakuma bayan wannan akwai wani haukan karnuka to haukan karnuka alhamdulillah kwanakin bayan mun yi wata guda na ji a nan ganin difa mun yi makarnuka allura kowane irin cuta ne in an ga dabba ya sake hali bai ci akwai zawo ko yana tari kowane hali ka gani mu likitocin dabbobi ne saboda ku muke nan muna son kak ku yi ma kanku magani ku yi kokari ku nemo service na elevage muna nan muna zaman ku mu kare lahiyar dabbobi Cikin tsarin juriyar al'umma kungiyar kuraju tare da haɗin gwiwar ma'aikatar noma ta jihar Dogon Dutse ta shirya wata ranar eh, baje koli da aka kammala kan matakin da suka yi na makarantar noma da kiwo cikin kwane cikin ƙauka goma na keshi burhaka haka shine na kawo manoma daban-daban fahimtar dabarun noma bisa ƙasar da ta jigaji da kuma muhimmancin takin gargajiya ta baki na mata wata mata da ke noma a garin jaiji ta yi wa alubawa ƙarin bayani da an ka ta yi an ka gwada mana aiki shi kenan an ka gwada mana mun ka tsaba mai an gare mun ka tsaba da wazo daban sai mun ka sa mai takin zamani haƙi wurin da ko bai bayi sai mun ka ga haƙi ga suna sun hito da mun ka ta wurin noma an ka koya mana an ka ce mu cire mu zambarin ɗan ɗa uku uku sai mun ka bar ɗan ɗa uku uku tun da wurin da ba taɓa cire ko cawa bisa shi ba an ce wurin nan na haci ba sai mun yi gardama ba wanda ya ga ko cawa ba ta hita ya ga ga haci nan sun tashi kuma haƙin hannun mun tahi da noma na haƙin muwa sannan na mun kasa su sai mun ka ga su har sun huce namu wanga iri da an ka bamu yahi in mun rike shi mu ji daɗi Ƙasashen ƙungiyar Alliance du Sahel da suka hada da ƙasar Mali, Burkina Faso da Nijar sun bulo tunanin kafa wani banki da kuma wani kuɗin haɗin gwiwa domin mai gurbin saifa a cikin tsarin samun 'yancin gashin kansu. tunanin yana da kyau amma yana tattare da matsaloli na tattalin arziki ga waɗannan ƙasashe in je masanin tattalin arziki adamu lushe ibrahim a cikin rahoton tanan fude ahmed Tunanin kirkira kudade bai daya na kawancen kasashe uku na Sahel abu ne mai kyau musamman ga kasashen da ke son cin gashin kansu saboda kudi suna da babban matsayin su sannan abin tuni kudi suna alamanta ci gaba da arziki da kuma karfin tattalin arzikin yankin da aka samar da su da inda za su yi yawo sai dai samar da kudaden ga kasashen uku zai iya daukan lokaci ta la'akari da yawan rauni saboda rashin jagoranci na gari da siyasa da tattalin arzikin da ya kamata duka a gyara domin kiyaye rugujewar tattalin arzikin. A tsawon kwamfalar kokowar cin takobi ana amfani da kwamitin yaƙi da ƙwayoyi masu ƙara kuzari a karo na 44 na gasar takobi ba a samu ɗan kokowar da aka kama ba yana haɗiyar irin waɗannan ƙwayoyi a cewar Dr. Isufu Aliyu sakataren dindindin na yaƙi da shan mayagun ƙwayoyin da ke ƙara kuzari a yankin a cikin rahoton Salamatu Kadiri. La sensibilisation ça sert non seulement à informer. Waye kai ne don sanar da 'yan wasan motsa jiki da kococi da ma al'umma masu kallo kan shan kwaya da kuma kan lafiyar dan wasan motsa jiki da ma ci gaban aikinsa yana da muhimmanci. Na samu tattaunawa da 'yan kokowa matasa na jihohi takwas na kasar Nijar ya ba da damar kara musu ilimi kan illar shan kwayoyin magani cikin harkar motsa jiki. Ya kamata a sani cewa rayuwa banda neman abincin gishin kai da mutane ke yi ka kare lafiyar jikinka muddin kana ɗaukan kwaya don ƙara ƙarfi kana cutar da kanka wa'annan ƙwayoyin kun ɗauke su kun sha su banda ya canza yanayin jiki yana kawo muku matsala a jiki tunda magungunan nan ana shan su ne don magance wata cuta kuma 'yan wasan motsa jikin nan suna shan su ne don wata manufa. C'est des sujets en bonne santé. Tun zubar mu karkare da wannan rahoto na musamman a cikin jihar Gotai ana lura da raguwar albarkatun muhallin halittu a cewar jami'an kare muhalli. Wannan matsala na karuwa dalilin kasarar itace da ake yi a cewar kwararrun gaban wannan matsala a jami'an kare muhalli na jan hankali da kuma wadda kan al'umma kan muhimmancin kare waɗannan albarkatu. Kwamandan Ali Cairo, daraktan kare muhalli na jihar Gotai a cikin rahoton Omar Hamma. Ana iya cewa idan aka dubi abubuwan sun yo ƙasa akan duka abin da ya shafi albarkatun ƙasa, misali duka abin da ya shafi itatuwa da tsirrai da dukkan abin da ya shafi mahallin mu waɗanda su ma suke zaizayewa ko dai iska ko dattin shara ko kuma dattin na cikin gidaje. Ko za ku iya magana kan sarar itace da ya wuce kima a nan da kuma sauran yankunan ƙasa? Babban al'amari ne da ya ɗauki hankali a gundumar gwatai ba sai ka kasance ƙwararre ba domin ka yi bayani a kai. Al'amari ne da yake a bayyane wannan al'amarin bai jima ba saboda jama'an da suke kula da wannan fanni suna wayar da kawunan jama'a sannan jama'an gandun daji lokaci zuwa lokaci suna bisa fage ta la'akari da yanayin rashin tsaro akwai yankunan da ake kira waɗanda suke bisa jallayi inda mafi yawan jama'an. gandun daji da ke kula da wuraren suna cikin gari ba sa zuwa wajen sannan da masu kashe itatuwa tunaninsu tare da rashin tsaro jama'ai ba sa fitowa don haka suke kashe itatuwa ko a zagayen garin a cikin dare. Jama'a suna kashe itatuwa wani lokaci ba su ma lissafi ko da a lokacin damina da akwai ɗanyen cawa da dabbobi za su ci su wadata. Sai jama'a su rinka sare itatuwa domin su ciyar da dabbobinsu. Jama'a suna aiki da ba ruwansu sai su ce ba za su yi abin da aka hana su aikatawa. Ah, ya kuke kula da wannan matsala tare da al'umma? Tuni abin da ya kamata a gane siyasar kula da gandun daji a takaice ta girku a Nijar bisa abin da duka ya shafi gudunmawar kowa da kowa. Muna iya cewa Nijar muna sahun gaba a wannan fanni. Muna iya ci gaba da kula da ƙa'idojin abin da dokoki suka shimfiɗa. A dama da al'umma akan duka abin da ya shafi kula da waɗannan albarkatu. Wannan ne muke yi domin rage kashe itatuwa. Muna fargar da kowa nauyin da ya rataya ga wuyansa na kula da itatuwa da ke cikin gonakinsu. Studio Ghana. To yana gani duka duka da haka muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu bari haɗa ku da Musa Hassan da ya shirya ya gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci kayan sannan a ci da gaba da sauraron studio Kalangu sa'an shi muku. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store